بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم يا وانا مسلمي نينا إمام عبد المؤمن هارون chief imam abinda nake da shi ana so a gaya muku cewa nan gaba babban maulidin za a yi nan gaba na wataniya kullum kagan wataniya suna yi shi daidai daidai kan lokaci za mu yi maulid saboda haka yan wana musulmai ku zo ku halarto ku halarto wannan mauli a zo a ji annabi abinda ya kawo suna annabi uwar da iyayensa da sauransu da baban suna babansa da so inda annabi ya fito za a yi muku wannan magana saboda haka yau murna musulmai mata da maza yaran kanana duka ku zo ku ji abin da manya nasihan da manya za su yi muku na game da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa sallam taslima nagode muku